الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata ya Allah salatu ya ce ci ga mitin lu tabbata ya nir sasan da mine ne tafa wuce shi duk ba ku tafa shi dinni ya shawwal 1436 na guni ko a a Mm. ne saguto ta ci 2015 kalendar miladiya ne ne katu yanzu hutu abako da mm. katun littafin al'aqidatul islamiyya ya sheikh muhammad ibn jamilu zinu man ga anuwa ushirkil akbari yiri shi na shirka ciku su'al igadi hal nastabisu bil amwati awil ghaibin ngayya wawan zumbe zai ji ajin ajali ani na gan to zai ji adabuwa ne jawabu e, ya ce la nastagi su bin yawa wawan zumbe aya bal nastagi su billah idan wawan zumbe su kai qala allah ala to na tuna gan wallazina yaduna min dunihi sanaji eh da jibuta a ce yuci mari tsaye cana min e, na la ya na shi an ajiye na jihalituna wo mi yi na ma jihalita a tuji amwatun gairu a haya a jihajali a ni a yi rayu biya wa ma ya shuru na ayyana yi ba su a maɗi lokaci na abin na kina sai cin latin gan istasta gaisu na rabakun ya fi wa wuce ya fi wa wanzu beto ya yi fastajaba lakum unci gwa unci goyi ne yuna wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sa sallam gan. ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ya hayyu ya qayyum ya wasu ne bi rayi ko uma uma yasu ne bi rayi uma ku yi kinu ga lai duwa e kinu ne bi rama ya e wato ya e ci nga yi wa wanzu hasanun rawahu tirmidhi su'al igagin hal ya juzu isti'ana bi gairillah in ba wa goyi ne za wa taimako bi zai ji sai cane na jawabu ije la ta juzu ungoya wa dalilu qaulullahi ta'ala dalil ya gana sai na tuna ga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in goyya ya jibuta goyi magaye wa taimako biyo wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam da ya gana ni sallallahu alaihi wa sallam ga idza sa'alta fas'alillah waga bayan obabeto ya ci wai zasta anta fasta in billah waga wa taimako wa taimako beto ya ci rawahu tirmidhi qala hasanun sahih su'al igagi hal nasta'inu bil ahya bayya wa taimako be zai ji da rayi na jawab eje na'am iya wa taimako be zai ji da rayi na fi ma yakdiruna alayhi yana ga da iku nan qala Allah ta'ala cikin latin gan wa ta'awunu alal birri wa taqwa ya gaje fimi ya lutun kirki ya ba su ko bai da su ya ce ci wa kala sallallahu sallam a nabi sa sallam gan wallahu fi aunin abdi ce ce da taimako ya wujo ma kana abdu fi auni akhihi abu kyau shiga da taimako ya yi ubunin rawa muslim su'al ya gabi hal ya juzu nazuru li ghairi ba jaizu ne za ce mi da zai ce ca ne nan jawab ije la duzu nazru illa lillah gwai ne da ce mina sai bi ce ci bi qaulillahi ta'ala ce ta latna gam rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara ce ci mi ce mi yawe ye ne dan ba ko yin gona na na eh ne na na mare mu ko wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam ya ga na bi sallallahu alaihi wasallam gam man nazara an yuti Allah falyuti'hu dan ga ce mi gama ba su ko nan in ba su ko wa man nazara an ya'tihi fala ya'tihi dan ga ce mi gama le su ko ba nan in ga le su ko ba ma rawahu al-bukhari su'al ya gani hal yajuzu zabhu li ghairi Allah in gun goye ne za zun ya zanga ne ji sai ta nan jawab yaje la ya la yajuzu وين إذا هذا أنه تنين شيء جانا والدليل قول الله تعالى دليل يغلسات لا تنقم فصل لربك جاء صلاة يأتي تنيوي وانحر وموضيوي انحر بابنهم اذبح لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله لا أنت قلت تبتي هذا نقاز يا ريجي تريتشانا رواه مسلم سؤال إقبي هل يجوز الطواف بالتواف tawaf haula gairi alka'aba man goyi ne ga da tawafi ya jannin da naji ka'aba ne jawab ije la yajuzu tawaf illa bilka bati un goyi ne ga ji ya danna sai ka'aba kawai qala allah ta'ala sai na tuna ga wal yatawafu bil baiti al atiq idan ga ji tawafi al bait وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى سلم قال من طاف بالبيت سبعا أنا قاعد طواف هي كعبة زكوت ربنا وصلى ركعتين ثم صلى ركعة ربنا كان كان كعتق رقبة أنا عند الله ركض لوج وجنا سيون رواه ابن ماجه ما حكم السحر كيف كنت يسير جواب إجي السحر من الكفر سيري من الكافر تبونا قال الله تعالى سيدنا ولكن الشياطين كفروا أما شيطان يأتي من أبو يعلمون الناس السهرة إلى سيروا زوانجي وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات إجابة يقول أبا نجيز على كان الشرك بالله إلى فتيتي باتي والسهر بسيري الحديث رواه مسلم الموبقات ومي المهلكات إن عجيز على كان سؤال إجابي hal nusaddiqu al-arraf wal kahin fi ilmi al-ghaib mai ga gaskiya laya zane ji lagina ganin bai zane zane ji boci ne ko san ba ko fi ilmi al-ghaib yace ne gaibo nan jawab eje nusaddiquhuma la huma ya ya gaskiya li qawli llahi ta'ala ya wani tsaye lati na gam kullu ya law man fi samawati wal ardi al ghaiba illa allah ila da sama da kina da ilimiya gaibuna sai allah wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam gam man ata arrafan sanin ga bayan lagiji cina ko au kahinan ko makiyo shabasan cina fakad kafara bima unzila ala muhammad annaji kafirci bai na cibiya biya ni sa sallam ne sai yun rawawu ahmad su'al egaje hal ya lamul gaiba ahadun in bai da dabani da ilimin gaibu na jawab eje la ya lamul gaiba ahadun illa allah idza dabani da ilimin gaibu na sai allah قال الله تعالى تتلت ya وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو مفاتيح جيه كوشين غيب فاتيح بيان سوية تقول ذا مدهي لما sai Allah. فقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم الغيب إلا الله ذان دجي إلمي غيبا في الله حسن رواه الطبراني رجاونا من قال أنواع الشرك الأكبر يري يري شركة ونشكو وعليك شركة ونشكو وعظم كو wace cagadigan hal na tarifu bil amuwati wal ga'ibi in ga iya wawan zumbe zai ja jiya jira ne yadda zai yi dabuwa ne da je shiga to yi iya wawan bai za wuce shi ya zane iya wawan bai ne ya ce ci ibn allah subhanahu wa ta'ala ga wallazi ne yaduna min duni la yakhluqu la shay'an wa hum yukhlaqun rane je e eh, da yi ko ya jibuta mutum ne ce ci nan e eh, da jani jan halitta ndorwa jan halitta to jinan amwatun gairu ahya ya zashi ya naja tsani na adin rayuwa wa ma ya shuru na ayyana yi ba su a mafi ne kan kici abin la'abin na kyau ya yi tattare su na rabukun fasta ja balakun da hadis na nufi sa sallam gan ya hayya kayyum ya rahmatika astaghis ko hadis na nufi sa sallam gan la yustaghasu bi sai e wanzu be miya inna ma yustaghasu billah sanai wanzu bi ne biyo yi tsoci amma ale ga al istighasatu nígbà ìzàwọ̀ wọn jù ìzà ń jù fi abẹ̀kẹ́ ìzà náà wọ́n wọn jù bí ẹni ká ìzà wọn jì wọ́n ìdí ra yìí wọ́n mọ dánwó nígbà ìjọ yẹn kó ẹni mo wẹ̀ wá kó wọ ọyọ tó tí ó bọ́ ní ẹ̀yìn yọ náà ń dé ikú ṣàyẹ̀ jìn yìí náà bá dààmú wa. على الذي من عدوه فوقظه موسى فقد عليه موسى موسى كو a musa dago umai da rayi umai da ikon wajiki na waji wani misali bani ya e zade ga wani to ga fẹ́jú eyere fún fádàrí káàkiri egbójúlé wábítúlé ee gbádà na ṣírìkà jí wọ́n ti ṣírìkà ẹwọ́ tí ìwọ̀ nílé ẹwọ́ sọ́sọ̀ ilé ìwọ̀gán kọ́ wọ́tẹ́ ẹ̀gbọ́n lówó wọ̀gán àwàsàn ẹ̀gbọ́n náà fí òdì wọn yí wọ̀gán àtàlọ́ aṣọ́yìn alẹ́ ìpàdé ẹ̀kọ́ kò gbá ní ọmọ

waje lafiya a yau lafiya su ko jinnawo waje nasara a yau nasara su iti jinnawo da na tuna lanwa dana ya daji je su iti jinnawo wace da su bi zan mu cikin ulayen na jujuya wani shi shirka gagana ki riƙi halitti a natu da halitti gasa turu halitti a natu wala wala halitti gasa tu wa lugun wala gwani wace wazana na tun daga wala wuce wani wuce ga halitti gasa turu kuyo hmm. so sharatin ya al'irti gasatu bil ahya'i wa yi hayyun kadirun wa da ko hadirun umadamu ko amma kayan ahyawu kayana zawon yi ga ajiyo wani amma wai da wabe zamanci na mudan buwa wa tsuwa ne dan ga wale to sun shirka mai mabiya ne da ibn wale ne ga zawanci da yi ko ne waje ne ci wa beje ne ci ne su'al hal yaj'al tajuzu al-isti'ana bi ghayri Allah mai za ta muku be zabe ne ce cha ne wo e shigan la juzun goya dalili na bulu? wa iyyaka nasta'in wai ga yajibu ta gwaji mun ga ya wata muku be da hadis ne za alta fas'alillah waga bayan ba da su yace wai zasta anta fasta in billah waga wata ya muku wata ya muku gangani be ceci ko fale ga wallahu almusta'an alama ma tasifun ko ebogo isti'anatu tuwo ibada amma hal tasta'inu bil ahya' mai za ta taimako wabe zai shi da rayi na na'am a fi ma ya kudi runa laye bayan ga da yin kwacaji wani sai tun lati daga wata wani alal wa takwa in fi waye lutun kirke ma fi waye lami ya ba su ko annabi sa sallam gan wallahu fi auni abdi ma kana abdi fi auni akhi sai ta da taimako ya wuce abi kyau jira da taimako ya yi na liman muslim ga gubiyo zaka zaji mi taimako lafi da akwai yin nawa da yabo na tilala ko za ka zaji mu taimako gaji wala kiyo wala to cin no don ya ko e boyi le bai za ka zo to mutu yace waya don nan wai je to musu ko jin taimako logumi ko yace wato za ka zo to mutu yace jin taimako ba mi teburu na lare wale yan na ja yaji ya zai shi me ga bi ni kai wa yaji ya wa yaji na ji shirka odo istiaza tuga on so imo nan nan fol fol kun ta'awunu ala birri wa taqwa su'al igani hal ya juzu nazar li gairilla mai da ce mi ya zanga ci wani jito ya cana jawab ishe la ya juzu nazar illa lillah in gwai ne da ce mi na sai ya ce ci bugi da wani ce ta latin gam rabbi inni nazartu ma fi batni muharrara ne yana na maryamu ko wuce mi ye gina da ba kun bona nga mu daga ji wuce man guji kiyo ebuta ya tare cin wajo ta idima waje haji ne ya tare cin gama lanin munan gai ne za su ha un sami hajjin na manzage wai ne samaitu ha mutu ga wai ne wuyi zuwa bi ka ta mina amma to daga na nazuru na gujin ya ne wọ́n ṣe yin zage ojú ya ojú ojú wọn mọ yin zage andan fọlẹ́ sọ̀rọ̀ kàrùkàl ọ̀nsà bá jíjí gòṣì yẹn ń zage ẹ̀bọ́gọ́ bá ní misali tó yẹ kí wọ́gá mi yá jí ẹ̀bàgúbà ní àti azùnkú tún ẹgbó owó inú ọgá àmọ́jẹ ẹ̀bàgúbà ọ̀tún máa ń nẹ̀tọ́ gan-an ní azùnkú tún ṣì náà wà náà di wájú bí ta tí ó bọ̀ náà kọ́ fí afu bil adi innal ada kana masula amma da shishi wani ce ya ce ga kaza jiya ni na da ji tawafiyan kabar ce ci jani zugutuwa ba na sai mafiya da shirka ko so ko ga mi ci ga jiki mo ga ji wuce mai buna nan ga man nazara an ya fillah fala ya fihi ne ga ce mi ga wale ce ci ba nan ga jiki mo ga li ce ci ba mo shabawato ya nama a nabi sa a sallam ka nazuruji a nabi ga yin da mayar sakararji min albakhil nazuruji a yalu lafiya la'awar tiya daga bai wata ce amma ta sun ga nazuruji an yi wuce na wajen daga a materialize ga kijin ƙashe la'adar nazuru wuce hali ya ji uzu zabu uligairillah ya gwani na ya zai sai jawab eje la ya juzu ungwaye na wazon ya zai ji sai cana dalili fasalli li rabbika wanhar ji sallah sai ci yawe o mozu yoyu ai wanhar wanhar babai izbaha a ani bi galla an Allah ba ha bi ghairi lilla dan sa ku tabbata da na zuya zanu naji sai cana waga zuya da sunne sai ci ko zuya bai ci ko ne to ji foro be yina e za zo nan yi nan ko ra ko we bo ne wuje wa ju ji za mi aju be yi uji be ju be aju ya lana kan gan yi wa je yi kul man harrama zinata allah allati akhraja li ibadi ba tu, min al-ghayb e za mace zo dabba we bo sunna ibn ali sallallahu alaihi wasallam gan kullu gulami murta'an bi aqiqati ko ko hadisin an gulami shatani mukafi'atan kaji baji a sunan gi gubai wa min jari yace shatai yi zagi ma sunan gi ni ne sunan. ko da be shi shi kawai waje da ga wa bi shi zu wa ban ba zu wa nan gi zu ki bu ya soya aladi ne bu ya gujuji na jiyan na ya ibn na sallallahu alaihi wasallam ga man kana yu'minu billahi wal yawmil da falyukrim dhayfahu daga ji man bace ce fa ya ga jin wa ya ga cin ko ya zazu yi ebe layyo fasali li rabbika wani har ko da sauransu amma da zuye waje no da ya kaji ga da zuye ko yana na mushrikin da ya wago gaji gibo ku ko na dai ya ji ko ko ne ji hmm? ko ko ne ko da ban gwaye zo a ne tauna ga wa ya ku go guni ciye ta kazai

ngwe ne zaji ji tawafi na sai bi kabe kawai qala allah ta'ala wal yatawafu bil bait al atiq aka ji aji tawafi ka ya su ci ne na cibo aji fonu ko annabi ga man tawafa bil bait sab'an dan ga yi tawafi ka ba zu kutu abanin wa salla rak'ataini wuce suna kila raka gubanin kana ka iska raqaba da nan waje lada ki zana ga wawu ji lugwa gina ya bugo ka ba ji tawafi wuce kabare ji tsari kabare eh, ji tawafi a kabare ɗaya tawafiya ko sha ko ɗaya tawafiya shabakiya ko ɗaya tawafi ya manya da sauransu tawafi ba duro now e zaga ɗaya gan roundabout ma katiri ce wani roundabout ma tawafi wa kiwa Hmm? thank you ba wani cike no so yayi ibada na e na bona arkanu ibada yi e wuta alhubu goye no diga na ko da alkhawfi da su warraja ban bi kiyo kauna bai yanzu e dai kauna wale ga alhubu nan wai la pamba bi azulli bue pamba de egbe tani ke jibu ti aye ni wa ni te gba ehun ti mba o ke ji e fa ta ehun de ke ne jan ke lu tu ti ore ba ta on ti bi ba un ko mba o ke ji ji fa ta ko le ke ka ga wuji to ina ma ti ba no ti de wu yan ji da very important in what determine yake e yi ba da again waga chule roundabout mo al'adu wal aslu fil adati al ibaha asali ma al'ada so ibaha sai na figa da ku yara mu nasu mabi randa bot mai yara ma ta baga shirka number 2 bal randa bot mu wuje to wajibi kila قاعدة يتصرف الإمام على الرئية منوط بالمصلحة إذا الشيء مسلمي إن جمع الله جينا ya tsari ya na ga ala masla biya ga ya tsari da wani kyau wani layin labi na ala masla ya amfani biya ga jinin waga ke wace wa maran da bauta ban da cewa da zai wa da dukkan robe zan wace muga dukkan robe zan wace ga mini owo muga mini owo su wala ta kula su sun la kana kuma yi wala tun ku biya yi ku ila ta lokaci za su ce fiye da suna hukawunci wuce agwe da lo wa da su ko ga filarobi Abo ń gé mọ́ráńdà bó ti ń gá mọ́ráńdà bó ti ń tún dùdú tó wá fi àzẹ́kì tó ìtì àdéhùn lè tó òfin bíi bẹ́ẹ̀ tìlẹ̀ àti kọ́kọ́ wá ìṣiṣẹ́ ká ní ń di ìbàdàn ìlàjẹ́ dàní wọn ẹ̀dá sámi ọ̀tọ̀ tó mọ ń gbà fún wọn àlọ́ bàbá ní wọn lè kó ráńdà bó ti ẹni wọn àdá mọ́ wọn àkàrà ni wọn lè gẹ̀ ṣiṣẹ́ ká yọ. ẹnlẹ́ yìí bí yan ẹnlẹ́ yìí sùn fáàlì fẹ̀yìn tàbọ̀ yìí kó jìgá ni ẹ̀wù ń gá an dole ga aje mushriki a juna nan ẹ̀dá nẹ́dẹ́ inú ẹ̀yẹ́ ìṣẹ̀ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ yín ọmọ ẹ̀kọ́ tún ní mọ̀jọ fẹ́ lẹ́jọ́ fẹ́ sí ẹ̀kọ́ yìí àgọ́ ọ̀tọ́ àṣẹ mọ́ṣíríkì ọmọ kí á wújì ìbádà òkú mọ́lẹ̀ láì ká ní ti man dalili ali da ba man dalili ko ko mai gari a ciki wato da dai gaji a ga ɗage makanta na idi national anthem lafi na gaje mushriki da ke jiyo na gaje mushriki ɗaya lana a gasu ba Allah yi na tumsu na yi na tumsu na gajin na su ba Allah yi lafi na ajiyar sakwai don gada ajiya Nigeria subhanallah na ma'ajiya su kullu zunga da ajiya ne biya ta national team da yunga ma'ajiya national team da zuwa dan ba su aga abuja ki dalila ga zane imani na wa gun abuja ko e e san sun ci abuja na ga yawan national assembly ta wani gala abuja ta balabin shirku ta yi balabin kuburu to mi daga ajiye mun abin da state of assembly ci wago eh kuti mi nan lo ne so abuja ne so to mi nan kaji wọ́n lè sáré sáré jàpé lè gẹ́gẹ́ bí dáadé bí àfihàn kátà ìbẹ̀lẹ̀ sí yẹn musulunci ne shirka da nan gama na gaisa wanda ga ya ni ga ta a jita miyan to bi da wanda ya bani ga da kansa lafi kashi kansala ya mai ji mitin doka ga so mai tsaji gomo a da a mai kansu a fẹ́ a lóṣù àgọ́bẹ̀ òní gàjà sí wọn fẹ́ nigeria tí ó sùn nàìjíríà òsùn nínú ilé àkílà àjíjíra nàìjíríà òfin ètò kò sáà bí kéwòn mùsùlùmí òní gàjà ní láti ẹkùn láì tó mùsùlùmí wọn. lábẹ́ òsìkò sójà lẹ́dí he sa. mutum ji wani na ga takbirat da rami guji da wani no bi da abu da nuna tafiye da ji asiri zai kwata fi wani eh Allah kiyaye mu ne ya gode misali yanzu jikiyo yanzu bi ya kuma fane ba na uzurin ci gwada nan waga ga yi kafire ya jayen buga jan halalli man badala ji na fakturuhu waga da yi mushiriki wa tuwa zu musulunci ya yuga ga nuyi lawun da yi lunan mu na mihi lunan na hunna waga da yi kafiro wa cikin wajiri da ga tuwa ba gafara yawa ma ka da linda biyu lazi na wani ya lil mushiriki na walau kanu kuli kurba waga da yi kafiro wacce ce le ga wazu musulunci ina wai gada na fa ga tuwa kukunwa a jin sallah amma su da makabarta ya musulmi jibuwa ina wai ga nana fa waje ga zai kafiro ce ni ga na jiri dani ta e fara kiya ni ga daga ka ni ga e tan gwa qur'anu ce tan gwa azun ce tan e wai wata ajin amfani wa ma tan fa'u shafatu shafi'i dan ma alu aljanna umma ce lona wa tiya etu wuna wulo kwata da sun gaji kiyo gaji yawa ka jinna ila ma amilu mi amali fajal na wa ba an mansura bon bin na je jina de za na je jina ene kayin ji bezo ka bon bi bi tana da ikafiri sabu da yi ebo go ila ji kiyo ila bi kiafu ebo bani iga chunde inni wadatuha inni nazartu laka ma fi batni muharrara inni wadatuha unsa igba sun ngo ci inni wadatuha unsa ke inni wadatuha unsa me amma yi zagi in ga an yi mai yi zagi ko alai diga za ka balla lailu min hauna ya shiga da biya gunnan wa a naharu min hauna ya gidi ma zo daga ba gunnan in ga ayan shi labiya abu amma ya gidi luwa abu annabi ga hancin a ga zan ne ga ga gidi nan wa shirka biya zanu ga ga gidi allo nan wa shirka je zanu ga ga amma wa shirka je ga ah, ga wa shirka je nga ya ce ga ga me kuma amila da ga ga me shi amila ito ah, wala mi ba ta gbomi ló ti fi bàlẹ́ yó gbẹmí a àfẹ́ gbomi ba na ga dagi muhammad zubi mace su ya ni faru ki ma na ganna dagi amma wu a ga zane ga dagi amma wu na wa shirka ce bani wa ce kula da ya zanu ci so ku buye wusa wa katala dawud jaluta su dawud jaluta wutu wa yusu o me kulu mu'minan mutaminan zane ga mu'minu be diga ngaina layin in ya daka. litaktula ni ma ne ba su biya diya li aktula ka ga wala be go ga mu nya ta wa ngo wa ìṣe ju ọjọ́ wà lásìkò gan láti nàìjíríà mọ wọn rè ìbúgbọ́ ẹ̀là àdíkẹ́ ọ ẹ̀là àdíkẹ́ àfù máa hókùn mọ̀ sí rè kí hókùn tiẹ̀ sí ìrì o. man ga asiru min al-kufri siri min kafirci budan qala ta'ala walakin na shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sirra shatanji haji kafirce la ilmi yasiru za anji zan je ji siri na malam fil akhirati min khalaq ayi da gondoro fa zan je ji siri na ilimi ne da wani ilimin wuce yana lagun sawu ma jan amfani na wa ta'allamuna min ma yaduruhum wala yanfa'u eh, da wa ilimi yana jan amfani ma ina eh, eh, jikana ina lagusa ma ajin amfani a nan zan je ji siri na a ajin rabin doro fawal ya yi malar fil akilati min halak siri mai gaskiya siri mai da tasiri wajawa bi sihirin azim inna ma ji tun biyu siri ne ibe na na siri yo amma siri ya je tasiri da cita shi a sai na sai ya kazan wajen ko annabi ga ishtani musaba al-mubika ko da kiyaye da gutu a bane jiza alaka ne a shirku shirka wa sirrin masiri sirri ya lai ba bai mi ya gan sirri ala ba bai zagi ya wula ko shi ko sirri yana jin zagi ija e tafe tiye yu kan dole na sirri na jin ba yun ta so ba ya yi wani sirri na ji zan ci ga je tinan sirri na ji zan ci ga tayin bata nuwa wani tsiri shi ne zuki yanzu tsiya ganganin duni zan ga ce madabar tsiri jin amma ga alawa ga kuranu ya baya zane ko inda ci maga addu'a wani baya zane ta buga yanzu bikiyafu almubikatu almulikatu hal nusaddiqu al-arrafa wal kahina fi ilmi al-ghaib zane arrafu na zane daga ga wuje ilimi yana ayyanin wuce ba nuci na wajen yana ko wani bi alkahimi ba na yọ yau ẹ̀ nà na jula jayi buru ne ko gan alkahanatu ya ko al'iyafatu bi asiyaratu bi al'arafu yi kwata da na jamini hubana wata lanu sadiku ma ya ya gaskiya ya Kulla alam man fi samawati da ardi ba illa Allah da son beki ya zada wanda ne gaibu na sai Allah annabi ga man ata arrafan zani galo ba zani ji lagi nan ko au kahinan ko maziyo ana san bana fa ka kafara bi ma unzila la ga ji kasu ji na cin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne yanzu ji ci ne ci da fini ci ba gare ci ba fara ko yanzu lan ne ji ci be ba fi annabi ga Allah ba sa bi ruqi malam ya kun shirkan da laifi da ruku ya ji ba ka guji shirka na annabi sa sallam gan hmm. annabi sa sallam juga annabi sa sallam ga li kulli da inda wa ba tan doro je ci gari ma ma ali ba waje yilau man je yilau ko annabi sa sallam ma ga kuli da inda wa ba tan doro je ci bi ma an zana Allah min da'i la wa an zana lawo shi fa ta cin ba ta yi hankali wa an rubuta cin yi nan e bago e zuji ci ye le fi da wa amma ci da nawa ga bida ji a cabe je mu je yo ko rawani je yo ko e la fa ci ba ci e ji siri jin go wana ngole ndo to ja ka ga ga ji siri e lo siri ya ga siri ya ene la lo siri ya ne azkaru aya ji alqur'ani sallayi azkar ni jani bisa sallan mumuna da tabbatarwa je tauhidi ga malaka la fadiya an Ani annabi inna ruqawata ma ima wa walata shirku kuyo ko e bogo ci shiga ya gaskiya piano ba ni no to mu ajo to ata to gwamnati no to ga ga ci mayo da abile za je dike da di festival dan dole display see you amele ga ne kiyo tabbatarwa ya al'ada za fa yi

wa baniya an na abuda Ku yau ko hal ya alamul gaiba a hadin bai da da wani ilimin gaibu nan man tsaje wala alamul gaiba a hadin illallah Za mu zan waje ilimin gaibu sai Allah Allah subhanahu wa ta'ala gam wa inda mafatihul gaibi la ya'lamuha illa hu mafatihul gaibu wanda bayan sai ya ce zan waje ilimin sai Allah ga Allah subhanahu ta'ala ga inna Allah inda ilmu sa'a ilmi al-qiyami e ba sai ci buno wa inna zulil gaisa Allah ga dule jo wa ya Allah ma fil arhani Allah ga dikiyo unde ilmiya da mahaifona wa ma ta diri nafsun ma za ta kibu gadan sai za yi maƙe na ji ya suna wa ma ta diri nafsun bi ayi arde ta mut rai za yi maƙe ke da nan wa na ba ta yi limiyan na shi bai ne sai ci bugi da yawon wa ma wuce tu na ilimi illa kalila wani gani ko annabi adam ma ajin wa mutanen hujja la ilma lana illa mana malaika ko ajin malaika ga hujja na ga hujja la ilma lana illa ma lamta ne na kanta lalim alhakim e eh, bogo ilimi gaibu ce ci gujun gade ilimi yi da ilimi gaibu ka annabi da ilimi gaibu annabi ga lokunta alamul gaiba lastaktabtu min alkhairi da mi ga da ilimi gaibu na dogman ga alkhairi wa ma masaniya su ko a yi la zero ala zai bi a da sai jela gai buza nura ma illa mani ta ta mi rasu sai zai waje da ga ta mini ya tuci jona ngo je na sai ci lawo ka ta wani do be shi ba ka to so mu kunna sai ta lawo ga wakiyo sai ga ka tu ja wannan ko wallahu alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh